أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم الجمعة 28 رمضان شكرا تدعو دار 38 wanda ya daidai da 23 ga watan 6 shekara ta 2017 zai zinan allah za mu ta sha'aya ta 77 a cikin suratu maryam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afara aitan lalzi kafara bi ayatina ba mu labarin wanda ya wa ayoyin wa ƙala bayan kafurcin nasa kuma ya ce la'utayen na malan wa walada lalle za a ba ni malan tarin dukiya wa waladan za a ba ni 'ya'ya masu yau. wai duk da kafircin kuma yake ganin shi akan daidai yake tunda saboda ma yana kan daidai ga irin tagomashin da za a yi masa ga irin tagomashin da za a yi masa wannan istiza'i ne yake yana isgilanci da ainihin al'amarin Allah tabaraka wata shi shine imamu ahmad ya rawaito da sanadin sahibi zuwa masruk shi kuma karo daga khabbab bin arat خباب bin arat yace كنت رجلا قيننا وكان لي على العاص al وائل دين wa'il dayn ni mutum ne mai kira ina kira hukake ta kobuna da makamantansu wa kana li ala al-aas bin wa'il dayn ina da bashi akan as bin wa'il fa wa taqadahu sai na je ina neman ya biya ni wannan bashin ba kala ce wallahi la ka hatta takfura bi muhammad yace ba zan biya ka ba sai ka kafirce muhammad yana son ya amfani da matsayinsa da ƙarfinsa da wannan zai da shi kuma ya amfani da talaucinsa da tsananin bukatarsa ya sa shi ya dawo cikin kafirci ya ce to ba zan biya ka ba sai ka kafirce muhammad faƙultu in ji khabbabin al'arat sai na ce la wallahi la akfuru bi muhammadin hatta ta muta sun matu ba ce na rantse da allah ba zan kafirce muhammad ba sai ka mutu an tashe ka kenan in za ka mutu yanzu a tashe ka to sannan ne in zai yi waka فإني إذا مت ثم بعثت جئتني قال شي عاصم وائل سيتي ina إذا sun ثم بعثت jitani wali thamma malun wa waladun fa'aitu kaga isgilanci inda ya fito ke yace to shikenan in na mutum sannan aka tashe ni ka zo mu anan zaka gani da tarin dukiya da tarin yaya in ya so sai biya ka kudin to shine isgilancin da ya masa fa anzalallahu sai Allah ya saka afara ne ka kafara bi ayatina ba ni labarin wanda ya cewa ayoyin wa qala yace la utayna wai a can lahira kuma na mutu an tashe lalle za a bani malar tarin dukiya ba walar da tarin yaya kaga duka wannan yana nuna irin taurin kan kafiran wancan lokacin fiye da ma ainihin ne yanzu wanda su galibi ne abin suke dai kayyace ne ga ta nan amma wato bai kai zuci ba abin nasu waɗansu daga cikinsu haka nan aufi ya karɓa daga ibn abbas ya ce inda rijali min asabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan ya tulubu da al'as bin wa'il su hami bidai a wata ruwa kuma tarin jama'a ne suka biyo shi bashi ba a tahu ya taƙalu na suka je suna neman ya biya su ba ƙala alastum ta zu'umuna an nufin jannati zaɓin mafi zatan kuci ba kuna cewa aljanna akwai azurfa akwai dinare ba akwai alhariri wa min kulli samarat kuna cewa duk dangin yayin itace ma akwai qalu bala ce haka yake akwai qala fa inna maw'idakum al-akhirah yace to shikenan a lahira fa wallahi la can din da kuke cewa ko za a yi wa kaza da kaza a can ma za ku taran nafi ku domin a can za a bani tarin dukiya da tarin yaya wala utayna mithla kitabikum alladhi tun bihi za a bani ma irin wannan littafin naku da kuka zo da shi wanda kuka ce an sauka wa Muhammad to irin littafin ma za a ba bayan tarin dukiya da wato nan duniya su ne a lahiran ma ne shi Allah ya sauka a fara'aitar da zai zarbi a yacina wa ƙwale na ƙunta yana malan to ire-iren wannan maganganu sun zo a ƙur'ani kamar faɗin Allah ta baraka wata ala da ya ce wala in ruji'tu ila rabbi inda da lal husna wanda mun karanta shi a baya sannan Allah ya ce a ya samu na annama nubin domin biye min malin wa wani sari na wufin harati balla ya shigo suna ganin tarin dukiyar da muka bashi a ba su a nan dukiya wai alheri ne muke tara musu a musari ilahu muna yi musu gaggawa ne fil harati a cikin ayyukan alheri muna ba su dukiyar da shawararsu don ta zama istidiraj ba don wai muna musu alheri ba ne to wannan shine da awarsa ya ce lalle kaga ya zo da lam ta karfafawa la'uta yanna lalle za a ba ku sai Allah ya zo ma zo da tambayoyi guda biyu tambayoyi biyu ne a rubuce amma uku ne lalle kuma ɗaya ne za ta kasance a ciki na farko aka ce atsala al-ghaiba wai yayi tsinkayen koye ne me koyen shine lahul mahfuz wai yana ya leƙa lahul mahuz ya gani an rubuta masa cewa eh in ya mutu gobe a lahira za a ba shi tarin dukiya da tarin yaya yana da wannan masaniyar ya leƙa lahul mahuz ne ya gani amitta kaza abu na biyu amitta kaza inda rahmani ahadan koko ya riki alƙawari na wurin allah wai sun yarjejeniya da allah cewa eh gobe alkiyama za a ba shi tarin dukiya da tarin yaya tare da kafircinsa kuma a nan duniya to in ba waɗannan biyu sai mai sai na uku shi ne ƙarya ke nan yanzu ƙarya ƙirƙira babu wani tarin dukiya da za a ba shi babu tarin yaya domin kowa biyun tabbas haka yake ba bai laika gaibu ba kuma babu wani alkawari da suke da ta ga babu su don haka na uku shine zai kasance shine ƙariya ƙarya yake wannan maganar da yake shi sa wannan aya ta uku da za mu karanta ita ce ta nuna na cewa ƙarya yake Allah yake kalla ba haka abu yake wai waɗannan biyun babu su babu bai tsinkayi gaibi ba leƙa lahul mafuz ya gani kuma ba alƙawarin da suke zaka kalla babu ɗaya daga cikin waɗanda na haka kenan na uku ne shine ƙaryar ke sanaktumu ma ya ƙulu za mu rubuta ma ya kulu abin da yake faɗa wannan na ƙaryen nan wani muddulahu min al'adabi madda maimakon bashi dukiya na muddulahu sai mu bashi min al'adabi azaba maddan ba yau yana cewa za a bashi dukiya to azaba ce kuma za a bashi maimakon ainihin tarin dukiya ya ainihin ɗora masa azaba wacce baya ainihin zaton ma'irinta wanarithuhu ma ya ƙulu hu mu gadar da masa da ma ya ƙulu abinda yake tarawa inda dukiya wannan ma ya ƙulu abinda yake fada amma malamai suka ci ana nufin ma jama'a abinda ya tara ɗin sai mu gadarwa da waɗansu wannan abu dukiyar sawa'an ta nan duniya ce dama zai tafiya bata ta lahira ce in ma har da gaske yake to shi ne ba zai amfana da ita waɗansu za mu gadawa domin mai ba shi da abin da ya wanda zai rahin ɗauka a lahira kafiri ba shi da komai a lahira ya ci na fardan zai zo mana gobe alkyama fardan shi kaɗai lamala ba dukiyar walawalada babu yaya da za su iya masa amfani yayin da za su kare shi ko su masa beli ko su tsaya su ce da abin da za a yi sai dai a yi mana tare babu su kowa ta kansa don haka shi kadai zai zo ubangiji su wani su ce za mu zare duk abin da yake faɗa ɗin nan gobe alƙyama na dukiya na 'ya'ya zai zo ba shi da kowa ba shi da komai sai mai sai shi sai ayyukansa don ya zo kuma ayyukan nasa shi zai gani su zai girba su zai ga menene sakamakonsa a ciki wa irin wannan magana ta sa ita ce irin maganar da yahuda suka yi suna cewa wa qalu ta tamassana nar illa ayyamin ma'duda qul attakhaztum inda allahi ahadan falan yukhlifa allahu ada am taquluna ala allahi ma la ta'ala suna cewa wuta ba za ta shafe mu ba sai yan kwanaki kawai saboda mai saboda su sun ce na da nanu abna'ullahi abna'ullahi wa ibad mu ƴaƴan Allah ne shafafunsa ne da bai ba wani abu da zai same mu gaba ne duk su da suka yi ne saboda su ƴaƴan Allah ne shi kenan sun sha shi ne Allah ce kul attakhastum inda Allah ahadin. alƙawari kuka ɗauka wurin Allah cewa ba za a yi muku azaba ba sai ƴan kwanaki to in ba alƙawari ba am taquluna ala Allah ma la ta'lam kenan kuna gaya Allah abin da ba ku da sani ƙarya kenan kuke shi ne daidai da wannan shi ba abin da ya fara tunda bai leƙa gaibu ba bai yi alkawari da Allah ba to kalla tunda babu biyun na uku shi ne duk abin da ya fara tun daga ƙarya ne haka zai je wa shi kadai ba dukiya ba ba haka irin wannan mai tunanin shi ma haka yana tunanin cewa yana da wani abu da zai masa tasiri ba bautar Allah ba a bautar wani Allah ko wasu zikiransa ko wasu rulidansa ko kaza wanda ba sa kan hanya ta daidai yake ganin su ne za su yi masa amfani to haka ne jawa ubangiji eh, aikinsa babu wa kadim na ila ma'amalu bin amalin wa kadim na ila ma'amilu bin amalin fa ja'alnahu haba'an mansura duk aikin da suke an je an ruguje shi ya zama haba'a iska mansura abin daidaita ba komai da za su tara wanda zai musamman واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا su waɗancan masu wancan hali ittakhadhu sun riki min dunillahi kuma bayan Allah alihatan ababen bauta sun riki ababen bauta ba Allah tabaraka wa ta'ala a wasu abubuwa ban suka rika a da sai magana alloli da gumaka da shauransu amma yanzu akwai wasu allolin da yawa ko ba ka wani yana ganin ciwaciwarsa ita ce wacce za ta samu masa komai wani yana ganin siyasa sai ita ce za ta samu masa da komai wani yana ganin 419 ɗinsa da yake shiryawa shi zai masa arziki shi zai masa kaza wani yana da ganin ai tsafinsa da bokancinsa inda mai tsafinsa yana nan inda bokansa yana nan to shi fa zai yi komai ba komai to duk waɗannan alloli mutum matukar mutum ya ɗau wani ya ba shi tasiri irin abin da Allah yake yana ganin zai iya masa to ya zama Allah gare shi ya zama wato ainihin wato ɗagutu gare shi wata sun rike alihatar wasu alloli isa ya zo da shi na kira na kira eh, ba ƙayyadewa za a ce a gumaka a na ice ko na duk wani abu da mutum yake ganin shi ne yake da tasiri eh, gare shi abin da yake aiki ne na Allah yana ganin wannan zai masa to ya zama abin bauta gare shi da ya kulu lahu izzan don su zama izzan buwaya lahu gare su su rike alloli su zama su ne gagararru su ne buwayayyu gare su duk abin da suke za su iya duk abin da suke so za su iya musu suna neman kariya za su iya musu suna neman tsari za su iya musu suna neman ah, dukiya za su iya ba su suna neman ƴaƴa za su iya ba su ma'ana su ne da madogara gare su su ne gatansu su ne komai nasu wallah ce kalla al'amarin ba haka yake ba sai ya kawo na bai ibadata lokaci zai zo za su kafurcewa bautar da suke musu eh, su ga cewa ashe aikin banza suka yi sun riga cewa za su yi musu wani abu za su yi musu tasiri to sai su ga cewa shi ba abin za su yi musu wa ya kuno na alaihim giddan za su zama kuma kishiya gare su zama abokan fada gare su su zama abokan ainihin rigima tare da su gobe alkiyar wanda di ya riki wani allah tabaraka wata'ala yana ganin shi ne zai masa wani abu ba shakka ya kama kafa wala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm ba wanda ya fi bacewa da lalacewa fiye da wanda yake bauta wani Allah wanda in alkiyama ta zo ainihin ya kirawo shi ya ce zo kai da na wa bautan nan a duniya yau ga shi na wani hali kawo min ɗauki da taimako ba zai ma an sa masa ba balma ba zai gan shi ba ma ballantana ya kawo maɗauki ya ce to ba wanda ya bata da lalacewa fiye da wani kuma an du'ayin ghafirun ghafirun suna masan rafkana an du'ayin ga barin kiran nasu in sun kira wasu ma ba za su ji su ba in sun ji su ma ba za su amsa musu domin mai da kowa ta kansa yake a wannan lokaci shi ma ya zai tsira to shi ne abin da yake cikin tunaninsa ba ya zai taimaki wani ba to dai ce za su zama kishiya gare su shi ne a can ayar Allah ce wa ila hushirar nasu kanu lahum a'da'an idan an tashi mutane za su zama makiya gare su wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma za su kafirce batun da suke za su a mu ba mu kuka bauta ba mu kuke bauta ba mu kuka bauta za su mutunce musu a wannan rana su nuna ma ba su san su ba kaga wannan ga wanda suke da rai ma ke a aljanu ne a mala'iku ne a wane ne to yaya ko wanda ba ba rai ice ya bauta ko naira ya bauta ko siyasa ya bauta ko kaza to an sa masa me za ta ba wani ansa da za ta iya bashi zaun babu ita ma babu dalilin ta alam tara anna arsalna shayatin kaga arsalna shayatin an masa fassarori daban-daban wanda suka fi shahara guda biyu na farko alam tara waga anna arsalna shayatin mu ne muka kau da shaidanu daga muka kauce tsakaninsu da shaidanu wai hallaina bainahu wa na shayaku muka basu da shaidanu da alal kafirina muka basu da muka bar shaidanu da kafirai ta uzuhun suna ziga su azzan zigawa akan aikin kafirci da aikin bata. Fasara ta biyu alam tarawa ga annamu ne arsalna muka ɗora. ash na shaiɗanu alal al-kafirin a bisa kafirai ba to wanda wannan za ta fi ma'ana saboda ma'anar ala din nan ala yana nuna wani dora wani abu akan wani abu zaka mu muka ba da rinjaye ga shaiɗanu ala al-kafirin a bisa kafirai ta uzuhun tana ziga su tana rudar da su tana jan hankalinsu azzan ziga da rudarwa da jan hankali akan abubuwan duniya wanda suka batar da su da sababinsu to me yasa muka kyale su da su ko kuma me yasa muka dora su akan su saboda sun yi nisa ga barin ambatan Allah ta wa ta'ala to duk wanda ya yi nisa ga barin ambatan Allah Allah yake wa man ya'ashu an zikir rahmat nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda yake rayuwa ba ambatan Allah tare da shi ba tuna Allah a cikin al'amuransa sai mu sa dan ya zama shine abokinsa huwa qarin lahu qarin zama abokin sa tare yake da shi ko da washi duk inda zashi shine mai ba shi shawara shine mai nuna masa hanya shine mai dora shi akan abin da zai saboda mai saboda ba tuna Allah tare da shi idan ko yana tuna Allah to ayoyin Allah da hadisan manzan Allah su ne mai su ne abokansa zai tuna Allah ya ce kaza shi za a yi kaza kada a yi ya zo a hadisi a yi kaza ya zo a hadisi kada a yi kaza sai zama su ne mai su ne abokansa ba su nuna masa da aka in ya tashi tambayarsa da shawararsa waɗanda za su tunatar da shi ne ayoyin Allah da sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasu to idan ko ya ajiye wannan a gefe ya tuna Allah ba ya tuna sunan mazan Allah me zai zama shaidanu ne da abokansa shaidanu na mai ko shaidanu na aljanu su ne shaidan da iyalansa da zuriyarsa ko shaidanu na mutane masu ziga masu ainihin ɗora mutum a kan mummunan hanya masu nuna mutum mummunan hanya za a zama su ne abokansa shi sa kullum mutum ya zama mai ya zama mai kokarin tuna Allah a cikin al'amura da izinin Allah ba zai tare duk sanda kuma ka ji wani abu wanda ba gamsu da shi ba to kai ba za ka ambaci Allah kamar yana Allah cewa ma yanzu zagan naka minan shaitani nazgon fasta'id billah ka shi dan yariya ba wani abu wanda baka gamsu da shi ba to maza maza ka ce a'udhu billahi minash shaitani a shawararka ne a tunaninka ne a dabararka ne ka ji wani abu wanda kai to maza maza ka nemi tsari wurin Allah to wanda zai sa shaɗan ya nisa da kai sai kuma na Allah sai zo kusa da kai amma ƙan shaɗan yana nan to sai ka ga baka tunanin kuma na Allah shi sa yake wa kamar ya shi an zikin rahman da ƙayyun lahu shaɗan don aka sai shaɗanin zama shi da abokinsa to nan ne alamtara an na arsan na shaɗi da sai ta yi aiki sai a ɗora shi ɗanin a sa ta uzzo azzo za ta dinga ziga shi za ta dinga rudar da shi za ta dinga ba shi munanan shawarwari za ta dinga kautar da shi daga kan hanya alkhali za ta dinga ɗora shi a kan hanyoyi wanda suke na shar la ce fala ta'ajjal alaihim kakkai gaggawar kiran azaba a kansu kakkai gaggawar musu mummunan addu'a a kansu a kyale su inda ma na lahum ma'addan wai muna gidanye ayyukansu ne addan kidanyewa gane ko ɗaya daga cikin ainihin maganganu ko kuma inda ma na lahum wai na lahum ma nasa nu'akhiruhum mune wasu jinkiri ne li ajalin ma'adud zuwa lokaci digagge addan jinkiri muna kyale suna suna stay muna tara su muna tara su innama na'uddu lahum wai ce innama na'uddu lahum addan ay na'uddu lahum sinin wash-shuhur dale su kakai gaggawar azaba gare su mune musu muna musu lissafin shekaru ne da watanni suna nan shekarun suna tafiya watanni suna tafiya za su zo su same mu su ga sakamakon abin da suka aikata za ka kai kakkawa da kanka wajen me wajen yi musu ainihin mummuna addu'a ruwaya abdullahi ɗan abbas ma ce inda ma na'uddu lahum addan inda ma na'uddu lahum anfasahum fid dunya muna kidin ya nufan fashin su nufan fashin su ma ƙinin diga ku ne za su kare su zo su sami mu dan ka kai fala ta'jal alaihim kakkai gagawar ainihin mummuna addu'a gare su a ƙale su suna nan muna nan muna duban su muna tara su za su zo sami mu su ga sakamakon abin da suka aikata kamar yadda Allah ta tabaraka wa ta'ala ce, kamar hilil kafirina abhil hugurwai galai kafin yi musu jinkiri ni ma na jinkirta musu ne zuwa wani lokaci inda ma nubli lahum liyazdadu iman isman muna yi musu jinkiri ne don su kara laifi akan laifi sai mu kama su da hujja a wani gudu yace numatti'uhum qalilan thumma nuqarruhum muna je da su daɗi ne ɗan lokaci kaɗan sannan mu bukatar da su mana mu jefa su zuwa azaba wacce take ainihin mai kauri wanda yana nuna shi idan mutum yana ta yin abu yana jin daɗi yana fantamawa ko yana samun duniya a kansa ba yana nufin wannan abu Allah bai sani ba ne ba yana nufin wannan abu Allah ya kyale shi ba ne ba yana nufin a shi kenan wannan abu da yake kai daidai ba ne shi sa yake nasara hmm, kamar yin wancan ayar da muka karanta aya saboda annama numidduhum bihi min mali eh, numidduhum bihi mali wa da bisari'u ulahun fil khairat suna da can kara musu dukiya da muke da kara musu yaya wai alhairai da muke ta kawo musu muke ta kawo musu ha ba alhairi ba istidraji za ka mutum yana guna huwa yana ganin ai kullum nasara yake kullum ci gaba yake akai da ta wannan abin da yake wai daidai ne shi sa yake nasara shi sa yake ci gaba ba ba haka ba ya kamata ba ya shiga taitayensa ji tsoron Allah cewa mai yiwa istiraji ake masa ana nufin za a kama shi ne kamun wanda yake aka za azizin mutadda kamun na Allah mai iko wanda yake mai gwada iko akan bayansa haka nasarar mutum a ayyukan barna ba yana nufin wannan aikin daidai ba ne ba yana nufin kuma Allah ya kyale shi ba a lokaci ne kawai idan ya zo sai kuma sa ya kare kamar inda firawo ya ɗau shekaru masu yawa yana tai kuma haka yana tai yana tai rana ɗaya Allah ya gama da al'amarin sa. نعم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا نعم. yau mana ashirin mutaƙi Allah yana faɗa ga kuma masoyansa wanda suka kasdu tsoron Allah ta baraka wa ta'ala wancan shi ne halin kafirai da kuma masu sabo wanda suka zarce a cikin sabo yadda al'amarinsu zai kasance za ka jiyo kan masu tsoron Allah bayan Allah masoyan Allah Allah ce wa nashirul mutaƙi ka tuna ranar da za mu tashi masu tsoron Allah wafdan ayari ilar rahmani zuwa sarki ar rahmani ayari ya ake wa ayari ayari kaga shirya ake a tare shi to a masa mara a masa lale a masa ainihin guri na musamman abinci na musamman sakin fuska na musamman saboda ayari ne na girma wanda suke masu tsoron Allah za a tashe su ne zuwa ga ubangiji a matsayin ayari na girmamawa na daraja shine ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da labari ga auliya masoyansa almuttaqi wanda suke masu tsoron Allah wanda suka kiyaye dokokinsa a nan duniya wattaba'u rusulahu suka bi manzanninsa wa saddaquhum bima akhbaruhum suka gazgata su cin abin da suka ba su labari wa ata'uhum bima amaruhum suka bi manzanninsu cikin abin da suka umarce su wa hawa amma anhu zajaruhum suka bar abin da suka hana su annahu yahshuruhum yawmal qiyamati wafdan ilayhi Allah zai tashe su ayeri ne zuwa gare shi da baƙinsa ne wanda suke na girmama walwafatuhum alqadimuna rukbanan ayari su ne wanda suka zo rukbanan a haye saboda ga tafiya ce ta musamman suka yi zuwa kuma guri na girma su ma kuma masu girma ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور في مراكب الدار الآخرة za su iso wurin ubangiji ala na ja'iba da ja'iba su ne dawakai na musamman wanda aka yi musu shiri na musamman saboda hawan a ce kamar hawan sarki kaga dokin sarki daban misali ko dokin sarauniya ko dokin wani dai babba kaga na musamman ne ba kowane iri wato irin wannan su ake guda ɗaya shine da jeep da yawa su ne na ja'i wakansu ne a kan irin waɗanda dawakan wato dawakai na girma a kansu za a ɗoro su min nurin na haske fi maraki min darin aka a abubuwan hawa na lahira wa muƙadimu na alakhairi mafudin ilai za su zo wurin mafificin wanda ayyari suka zo wurinsa shi ne allah ta baraka wata ladari karamatihi zuwa gidan girmamawa sa wa ridwanihi da ainihin yardarsa ba ka za zuwa kan abin hawa shi sa da haka ba wai tafiya a ƙasa wani za su yi sun yi cidin cidin sun yi ƙura sun yi abin a rukubanan a haye a kan abin hawa na daraja na girma marzuk yake cewa يستقبل المؤمن يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن سورة رآها وعيبها wasu suna ganin a wato aikin mutum shi za a sa ya zama mai taransa shi ne ce mumini za a tare shi lokacin fitowa daga kabarinsa a bisa mafi kyawun ba ra'aha da ya taba ganinta kenan za a ayyukansa za a maida masa su mutum mafi kyan ba. wa ɗabi hariha mafi tsarkin mafi ƙanshinta turare to shi mumini don an tare shi fa ya ƙulu sai ce da wanda ya tare shi mar'anta waye kai fa ya ƙulu amma ta harifu ne ta ba gane ne ba san da bane fa ya ƙulu la mumini sai ta abu san ka ba gane ka illa an in illa anna allah qad tayyaba rihaka wa hassana wajhaka mumini zai ce eh ban gane ka ba sai dai ka Allah ne ya sa ƙanshin ka mai daɗi kuma fuskar ka mai kyau bai kula ana amaluka salih shi ni da aikinka na kwarai haka za kun tafi duniya hasan al'amal haka ka zama mai kyawun aiki a duniya na'am faɗaɓara faɗaɓara ma rakibtuka fi duniya ishe tun da na hauka a duniya aikin ni ne aikinka ni na hauka kake ta yi na kake ta yi na kake ta yi na da daddare da rana na fahalun markabni ne yanzu zo ka hau bayar kabu sai ya haushi ya ce fadalika ƙauluhu ya ce wannan shi ne faɗin Allah ta baraka wa ta'ala yau mana shirin mutaƙi na ilar rahmani wafda ranar da za mu tashi masu tsoron Allah wafdan a haye ilar rahmani zuwa sarki a rahman a wannan ma'ana ta marzo waye akan me a kan ayyukansu wanda aka kwatanta musu shi a matsayin abu wanda yake kyakkyawa da za su je wa ubangiji tabaraka wata'ala cikin kamanni mai kyau da shiri na kyakkyawan bako kuma wanda ake wa kyakkyawan tare akasinsu shi ne mai almujirimun mujirimai wuce wani sokul mujirimi za mu koro masu laifi aka korawa ila jihannama zuwa wutar jana wirdan Asukwane, kwane ko ne ce wa ammal mujrimun al mukazzibun mujrime masu karyatawa lin rasuli ga manzani al mukhalifun lahu wanda suke saba manzani fa innahum yusaquna unfan za a koro su ne unfan tilas eh, kamar akuya za a shigar da ita abbatuwa tana dagewa ta san gurin yanka ne ko tana dagewa ana jiggarta ilan dari zuwa wuta qashan suna halin kishirwa da yunwa da wahala ko da shi ne wirdan anayin za da ke jan tumakai suna dagewa cikin abbatuwa da haka za a jayen wuce zuwa wajen nan suna ba a sararsu ba suna ciccirjewa saboda dama tuni a yi a filin mahashar an riga an nuna ainihin an yi baje kolin wuta kamar yadda muka karanta ainihin ayoyi na baya da haka za a ainihin kwararo ainihin suna halin ishirwa da halin yunwa Allah subhanahu ala ya wani sani la yamliku da shafa'a ba ba su mallaki ceto ba wannan ranar ba wanda zai sai ceto su <coughs> domin me domin ceto ana yin sa ne ga wanda Allah ya yi izini kuma ba za a yi ceton ba sai ga wanda Allah ya da a ceta wanda zai shawa indahu illa bi ba wanda zai ceto sai da ba wanda zai ceto a wurin Allah sai da izinin sannan wala yashfa'una illa liman tara. wanda aka yi izinin su ma ba za su ceton ba sai da izinin Allah da haka akwai ceto a gobe alkiyama kamar yadda mun karanta a karatun mu na jiya da ma da karanja jiya ceto yana da ko amma waye zai ceto sai wanda Allah ya yi kana ciki yana ciki wancan yana ciki Allah ya sani sannan wala yashfa'una illa liman tara. ba za su yi ceton ba sai ga wanda Allah yadda a cece shi waye ka san Allah yadda za a baka ida baka ceta baka da masaniya duk wanda abu ne a cikin sanin Allah ta baraka wata da ka kenan ba za ka ce kare ki wani a nan duniya shi da ainihin macecin ka ba kai tsaye sai kai fata eh? illa kama annabi sallallahu alaihi wasallam da qur'ani da shauransu wanda nan nasoshi suka zo cewa waɗannan duk za su yi ceto wayanda nassi ya zo a kansu za su ceto za mu sarai da cewa yi eh, insha Allah wayanda za su ceto amma wanda ba nan ba wani kawai kai ne kaga dama ka ɗauke shi ka rike shi cewa shine macecinka kila ma wai ka makale wannan su ko kaza wannan kaga ma kafan wala zaka kai aiki na kwarai Allah shi ya san wa zai ba dama ya cece ka kuma Allah shi ne zai ba da izini ainihin a cece ka isa ya ce la yamliku da shafa ba sa mallakar ceto ibnu kasir ce laysa lahum min shafi'in lahum ba su da wanda zai ceto su kuma ya shafa almuminu da ba'dhum li ba'd su kafare ba za su iya ceto kamar yadda kuma mu'minai su za su iya ceton shashin su wanda an gaya mana waɗanda za su ceto ainihin mu'minai za su yi ceto a junansu kama waye zai ba zai ceton wa za a ba izini wannan kuma abu ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala la yamliku na shafa'ata ba su mallaki ceto ba ainihin gobe alkiyama ila man takala inda rahmani ahda sai wanda ya riki alkawari inda rahman don ga sarki a rahman me alkawari din an samu ruwaya daga ali bin abi talha daga abdullahi dan abbas al'ahadu shahadatu an la ilaha illallah ne al'ahd alƙawari shaidawa ba a bauta da gaskiya sai Allah kenan duk wanda yake da akasin haka to wannan shi bai riki me ba bai riki alƙawari na kirki ba wa yabra'u ila Allah min al-hawli wal quwwa wa la yarju illa azza wa jalla ya kubuta daga wayensu da dabararsa da ƙarfinsu, kada idan shi yana da wayo ko da dabara da wayo da dabara na Allah la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim to mutum yana da wannan aqida sa'annan wala yarju illa Allah baya nema sai ga Allah tabaaraka wa ta'ala gane ko to wannan abubuwa guda biyu cewa bai da dabara bai kaza ba yana nufin mutum ya zo na bashi da me matakai da zai dauka abubuwa a ma'ana kada dabararsa da wayansa yadda su ne da suke da me tasiri a shi dai ya iyayensa da wayansa da marasa wannan menene tsari amma sai Allah ya yi da za su yi tasiri in Allah bai daba ba za su yi tasiri to yi zama yana da wannan na mutum ba zai zauna ba zai ɗau matakai a albubansa ba ba zai je nema ba ba zai kaza ba damuwar da ya kamata ya yi na samun abu ba zai yi ba a ba ana nufin haka a zai ɗau duk abubuwan da ya kamata matakan da ya kamata amma ya sani cewa wannan tsari ne ba za su tasiri ba sai Allah ya yi sannan ku zama gun Allah yake nema cewa gun Allah yake nema wannan shi ma bai hana ya nema gurin wanda ya dace yana da abu amma ya sani wannan ɗin ba zai iya masa ba sai Allah ya yi وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا نعم آه، كافنا نعم. أكير وعد ابن أبي حاتم يروت رسالة نساء أي إذوى أسود بن يزيد يقرأ عبد الله بن مسعود هذه الآية wannan illa man ittakhadha inda rahmani ahada abdullahi bin mas'ud ya karanta wannan aya sun maƙala sannan ya ce ittakhadhu inda ya ahadan sun riƙe alƙawari a wurin allah Ka Allah ya allaha yawmal ya yaqul Allah tabaraka wa ala zai faɗa a ranar alkiyama man kana lahu inda allahi ahadun falyaqul wanda yake da alƙawari a wurin allah ya tashi qalu ya aba abdurrahman ce abu abdurrahman fa'ilmuna na fa'allimna yace fa'allimna sanar da mu qala yace qulu fatira samawati wal ardi sanar da su ya zasi me ya zasi wannan rukun alƙawari yace to ku ce allahumma fatira samawati wal ardi alimul ghaibi wash shahada فإني أعهد إليك في هذه الدنيا أنك إن تكلني إلى عمل يقربني إن تكلني إلى عمل يقربني من الشر ويبعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعلني عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هاي دعا كرش amma wannan bayana nufin sai mutum ya yi wannan sannan ya alkawari da Allah babban alkawari la ilaha illallah domin la ilaha ta kore wani abu da yake mai da na ga Allah ta baraka wa ta'ala kuma illallah ta tabbata masa duk wani abu da yake me na girma ga Allah Ta wa ta'ala dan haka la illallah muhammadun rasulullah ta haɗe duk wani alƙawari wa qalu ittakhadha rahman walada wa suka ce ita ar-rahman walada ar-rahman sarki mai rahama duniya da lahira wai ya riki da ƙarji to haƙiƙa kun zo da sha'ir abu iddan wanda yake mai kirba cewa sarki ar-rahman ya rigita kun zo da abu babba ya samawati na min wanda sammai baki ta takadu ta kusanta ta ya na su tsage minu saboda wanda abin da kuka faɗa watan shaqqul ardu ƙasa ita ma ta tsage wa takhirul jibalu duwatsu ta rugurguje haddan rugurugu eh, saboda wannan abin da ainihin suka faɗa wanda za a karanta mana su a aya ta gaba wannan an zo da ita tunda an magana akan maryam da danta isa da abubuwan da nasara suka faɗa game da su abubuwan da suka faɗa ainihin game da su to shi ne allah ta baraka wa ta'ala yake so ya kore wannan sun ce isa ɗan allah wanda shi ne a farkon sura ko ce tsakatsakin sura da muka to shi ne allah yake so ya kore cewa yana da ɗa yawa wancan abubuwan da suka faɗa babban abu ne ba da aka an faɗe shi a can kuma allah ya sake dawowa da shi don a nuna girman wannan cewa waccan magana cewa allah yana da ɗa wanda shi nasara suka ce isa ɗan allah ne to wannan laƙar jito shai'ad iddan kun zo da abu wanda yake mai girman gaske wanda saboda girmansa ta kadu samawa ta samai ta kusanta ta faɗanna su tsage wata shakwar aron ƙasa ma ta kece wata khirul jibalu duwatsu su rugurguje da rugurugu saboda me saboda girman wannan abu. abinda za a ce ya ruguzu ya tsage sama ya tsagar da ƙasa ya rugurugu da duwatsun duniya ka san ba karamin abu bane shi sa Allah ya ce shay'an iddan abu babba da girman gaske me wannan abu an da'u lirrahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا نعم. an da'au rahmani walada an shine da'au sun yi da'awar waladan da rahmani da sarki ar-rahman to ya zai sarki rahman a ce yana da da me zai da shi wanda yake da sammai da kasai da wanda da yake su amma ya bagi rahman bai kamata da sarki Rahman an yattakhidha waladan ya rike da ba eh? Allah ya tsarkake wani to me yasa in kullum ma fi samawati in mana ma kullum ma fi samawati duk abin da yake sammai ba wani abu ba ne. illa atir rahman abdan sai ya zo wa sarki ar-rahman gobe alkiyama yana bawansa da kuma me zai dada laqad sahun Allah ya kididdige halittunsa baki daya laqad ahsahum wa addahum adda وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم حقيقة يا كيكي لديها لتنسى وعدهم يا لسا فيسو عدا أينه لسا فيها باب ورأو فاتي الإسافي أقول الله تبارك وتعالى كما إني وكل شيء أحصيناه كتابا كون أو أرمتيك ما الإسافي أكيد الدقيق أقول الله تبارك وتعالى Eh? inna kulla sha'in khalaqnahu bi qadar komai min halice shi da gwargwado wannan gwargwado ma'ana gwargwadon abin da ya dace da shi na tsawonsa na kaurinsa na rayuwarsa na ina sannan wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu a gurin Allah a aune yake a aune yake mai nauyi ne a aune yake na ruwa ne litarsa a sanata ke a wurin Allah ah, na nauyi ne a aune yake adadi ne sanin adadin a lissafai a wurin Allah ta baraka wata ba wani abu da ya ɓuya masa wanda yake baya lissafe a wurin Allah ta baraka wata wanda yake da wannan me zai yi da batun ya da ya ce wa kullum dukkaninsu atin rahmani a fardan ko? da wa kullum dukkaninsu tihi za su zuwa Allah wata ala fardan ɗaiɗaiku yawan wata rana ta wai kowa shi kaɗai zai su shi ne ce lana siralau zai zuwa Allah babu bace mai. wala mu jira ba mai tsirar da shi ba mai masa lauyanci ba mai masa beli eh? shi kaɗai sai ayyukansa in aukai mai masa beli to ayyukansa in aukai mai masa ceto ayyukansa amma wani ya zo ya ce kaza to wannan kuma sai an samu kaita tunda wani tsira wancan sun tafi wannan sun tafi to za a samu masu ceto kuma wanda za su ceto amma na wannan halin ya tashi daga kabari zuwa tashin alkiyama batun baje kolin mutane halitta baki daya gaban ubangiji batun hisabi batun siraɗi ran kowa ta kansa babu wanda idan zai sauraro shi da wani abin da Allah ce mai firrul bar min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bari kaga wanda duk suke mafi kusa da mutum a ran nan kowa ma nesa da shi sai ya ga ya tsira sannan zai cire irawa da irawa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا نعم إن الذين آمنوا hakika waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki na ƙwarai ayyuka na ƙwarai sai ja'alu lahum rahmanu wuddan ar-rahman sarki ar-rahman kamar inda jiya wani ciko ana yawaita maimaita sunan ar-rahman ba shakka an maimaita ta daya a wannan aya a wannan sura yace sai ja'alu lahum Allah zai sanya musu wuddan soyayya gare shi da kuma ainihin al'umma baki wanda suka zama masu aiki na kwarai to Allah zai sanya sansa gare su zai sanya sansu eh zai sanya sansu gare shi zai so su za su so shi soyayya za ta kullu tsakaninsu da Allah ta baraka wata domin dama sansa ya sa suke bauta masa to sai ya so su saboda mai saboda sansa da suke shi sa zo ma addu'a na musallallahu alaihi wasallam ko eh? cewa Allah ka sanya ni Allah ka so ni ko ka sanya a ainihin ka so zuwa gare ni aikin da zai kusanta ni zuwa ainihin soyayyarka za ka da aiki da zai kusanta mutum zuwa san Allah to ka gama zalama da kansa yana roƙon wannan aiki wanda suka zama masu imani kuma suna aiki na kwarai to za su samu wannan soyayya ta Allah ta baraka wa ta'ala ne yadda da su ya gamsu da irin ayyukan da suka yi da ka yi zo a cikin hadisi wanda imam ahmad ya fitar da sanadin sa zuwa abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha idha habba abdan da'a jibril Allah in ya so ba sai ya kira mala'ika jibril fa qala ya jibril inni uhibbu fulana ce jibril ina son wani fa uhibbu kai ma ka so shi qal fa yuhibbuhu jibril jibril sai ya so mutum qal yace thumma yunadi fi ahli sama sai kira mutanen sama shi jibril inna Allah yuhibbu fulanan fa uhibbu Allah yana son wani kuma ku so shi qala fa yuhibbu ahli sama mutanen sama sai su so shi yi yud'u wula al-qabul fil ardu sai a sanya musa kuma karɓuwa ainihin a bayan ƙasa wannan ba lalle karɓuwa ya zama wani dole kowa ya san shi kowa yana san sama kowa a sai mai sai wanda suke mu'minai wanda suke na kwarai kamar yadda ainihin ɗaya daga cikin ainihin magabata shi ma ainihin ya faɗa cewa waɗanda suke ibadun rahman to sai su zama suna san wannan bawan to kaga ba kowa ne ya san shi ma ya san shi da kaza ba amma in an zauna da shi an ma'amala da shi sai a gada shi a ce na kwarai ne to daga nan da shi kuma sai a so shi idan haka duk na kwarai in yi ma'amala da shi za a ga ya so shi saboda mai saboda halayyarsa na kwarai ne wanda ta jawo ya sami san Allah to duk wanda ya rabe shi kuma sai zama Allah subhanahu wataala ya sa masa sansa Ko wanda na Allah ne Allah ya so su amma ba wanda ya san su ba wanda ne yake me yake damuwa ba da su amma kuma na Allah ne saboda ba kowa ne ya san su ta amma idan aka rabe su aka sai a gane cewa waɗannan da Allah ne sai kuma so ya shiga zuciya tare da wata, domin mai domin hadisin da yake cewa rubar rashirin rajulin ash'asa a gabara ko madfu'un ilal abuwa ko lau aqsama sama allahi la abarrahu akwai mutumin da za a shi a burgiza zan kama cikin kora da kaza da kaza da kowane alal abuwa in yaje goron mutane ma ana ce malan tafi babu guri amma da zai yi allah magiya allah sai zarta musu da magiyarsa na haka kenan ba lallai ne wai don kamar yadda misali zahirin hadisi yake ba cikin kowa ya gan shi a ah, da zara an raɓe shi an gane shi da shi kenan kuma sai a so shi sai a kwamace shi قال وإن الله إذا أبغض عبدا Allah idan yake bawa da ajibil sai kira jibril fa qala ya jibril inni abghadu fulanan fa abghidu yace ina kin warin Allah ka kishi Allah subhanahu wataala zai kira malaika jibril yace ina kin wani kai ma ka kishi qala fa yubghiduhu jibril jibril sai ya kishi sun bai nadi fi ahli sama kira mutanen sama yace inna allaha yubghidu fulanan fa allah ya kuma ku kishi qala fa yubghiduhu ahli sama mutanen sama sai su kishi sun bai yudau lahu al-baghda sai a sanya masa kuma kiyayya a cikin kasa ta yi zama shahararre ta yi zama yayi suna ta yi zama kaza amma in aka rabe shi sai kuma ba a san abai mai ta ma'amala da shi ko kuma ka je ka wanda na kusa da shi eh, wanda suke ainihin na kusa da shi sai ga zaman dole suke yi da shi saboda mai saboda ba halayya mai kyau ba ma'amala mai kyau ba Allah a cikin al'amuransa amma ni ga shi zahiri kamar mai don ka wannan zahirin ba shi ne zai nuna ba a matsantar mutum da ma'amala da shi shi zai sa a gane wannan na Allah ne ko ba na Allah ba a nan za kuma soyayya za ta shiga ko kuma ƙiyayya ta shiga wanda ma ya sarna hu bilisanika mun sauƙaƙe ma alƙur'ani a harshenka wai kana karanta shi fitu rabi bihil muttaqin dan ka gargaɗi masu tsoron Allah da shi wanda su ne in sun ji za su karɓi wannan mu wannan bushara wa tunzira bihi qauman luddan wa tunzira ka gargaɗi qauman mutane luddan karkatattu ainihin bihi da alkur'ani ko kuma watun zira ka gargadi kauman mutane luddan masu taurin kai kamar yadda sheikh Muhammadu amin ya ce shi shine mafificin abin da za a fassara luddan da shi saboda allah ya ce wa huwa aladdul to mai tsananin jayayya mai tsananin taurin kai to Allah subhanahu wataala ya hore alkur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don ya gargaɗe irin waɗannan waɗanda suke masu jin gargaɗin ke wanda ba masu ji ba kuma to gargaɗin ba zai musu amfani ce wa kama halaka na ƙabalahun ɗin ƙorni ba irin waɗancan da aka faɗa mujirmai ɗin nan ce kam da yawa halaka na ƙabalahun muka halakar kafin su min ƙarin da daga tsaraku muka halakar da su hal tuhissu minhum min ahadin wai kana jin labarin wani ma yanzu sai ɗaiɗai wanda ƙurani ya zo da su ko suka zo a hadisan manzan Allah sallallahu aw tasma'u lahum rikzan ko kana jin sauti eh lahum gare su babu sautin su ma ya bace ba a ji sai dai an zo karantawa a cikin littattafai kuma an tashi ambatan su ba za a bambace su da abu wanda yake mai kyau sai dai da abu wanda yake mummuna to waɗannan masu taurin kan masu jiji da kai irin waɗancan ai mun halakar da su wanda mun halakar da irin wancan wanda sun sun fi ku dewan dukiya sun fi ku yawan ya'ya sun fi ku girman jiki da karfin jiki Allah ya gama da su to kuma na yanzu ba wani abu bane za ku iya gagara Allah tabaraka wataala in ya so jarraba ku yanzu nan sai ga ya zo da abin da me zai zama jarraba gare ku wanda zai zama sababin halaka da lalacewa ainihin tare da ku da haka kenan babu wanda zai gagara Allah tabaraka wataala sai dai jinkiri kamar yadda muka karanta a ayan baya cewa yana jinkirtawa ne kawai zuwa lokaci ba wai don ya manta ba ba kuma don an gagare shi Allah wata ala ya da mu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi an an